Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna kissa wanda yake zuwa muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ganin ta yana isa yasa ta ta ƙarasawa ta kama hannun shi wani irin spark ya ziyarci cikin ƙwaƙwalwar shi. Zaune da shi dai tana daga tsayen ta ce yaya ɗan so samun bayana ƙaiƙayi yake min. Ta faɗa tana yarda ƙyallen da ta lulluɓe jikinta da shi. Abdullahi, ko bugun zuciyar shi gaba ɗaya canzawa ya gaba ɗaya ƙwaƙwalwar shi a tsaye take. Garin bai motsa ba ta kama hannun shi duka tana yaye ƙaiƙayi don Allah so samun. Da gangan ta ƙarasa maganar tana faɗo mai a jiki. cewa ya da ya ji ta gaba ɗaya a jikin shi tuni ya fara sosa mata bayan. Daga nan kuma wasan ya canza salo. Zinat ganin wasan ya fara nisa sai kuma jikinta ya farawa ta fara ƙoƙarin ƙwatar kanta. Amma ina ta makaro. Dan Abdallah ya yi nisan da ba zai ji kira ba dole ta haƙura ta fawwala wa Allah lamarin. Tana ji tana gani Abdallah ya maida ta cikakkiyar mace tana kuka yana kuka. Sambatu kala-kala albarka ko babu irin wacce bata sha ba kyauta kuwa har da su ƙasar China sai da ya mallaka mata. Da wurin aikinsu da komai tun tana kane me yake cewa har ta fita hayyacinta. Abdallah bai dawo hayyacin shi ba ya lura ba ta motsi sai gurin ƙarfe uku da wani abu. Hankalin shi ya masifar tashi ya shiga bari ya ɗebo ruwa ya zo ya sa mata. Wani numfashin wahala ta saki tana gama dawowa daidai ta sa mai kuka. Haƙuri ya rinka ba ta da alƙawarin cewa ya zama bawanta daga yau. Kintsa ta yi ya sa Ya rasa ta da kyau a ruwan zafi tunda yana jiran likita. A cikin daren likita ya duba ta allura aka yi mata aka kuma ba ta magani. Likita na fita ya ɗauki zanin gadon da ya cire ya saka a washin mashin ya kunna. Ya dawo ya kwanta a kusa da ita ya manna ta ta jikin shi yana ta faman kaɗa mata albarka. Sai da ta yi barci ya tashi ya duba zanin gadon har ya bushe ya cire ya sa a ayanin mashin. Ya goge ya maida durowa jin kiran sallar asuba ya sa shi zuwa ya haɗa mata ruwan zafi ya zo ya ɗauke ta ya saka ta a ciki ƙanƙame shi ta jin wani irin zafi na shigar da sai da ya tabbatar da ji daɗin jikin ya yi mata wanka ya naɗo a bar shi kamar ɗaya jaririya jallabiya ya zura mata ya saka mata hijab ya ja su sallah bayan sun idar da ƙetare azkar ta koma barci ti ya haɗa musu mai kauri da sandwich ya zo ya tashe ta suka ci sannan ta koma barci yana gama wanke kayan da ya ɓata ya zo ya cire jan lafiyar jikin shi ya hau gadon ya ja ta shi jikin shi. Suka yi barcinsu cikin nutsuwa. Tun daga ranar Abdullahi ya zama bawanta na gaske don yadda yake da ta ko kwai albarka. Wannan ya sa ta fara son shi ba tare da ta sani ba. Don ita a shirmanta tausayin shi take. Yau kimanin sati biyu kenan bai sake fama mata ciwo ba iyaka dai Abin na masifar damin shi amma yake mata kauci Sai da ta fahimta da kanta ranar da ta sati biyu bayan ya gama mata ‘yan wasannin da suka riga suka zama mata jiki. Yana shirin dakatawa sai ta karɓe shi a hankali ta ja ragamar shi sai da ta ga ya gane nufinta ta rabu da shi. Aiko sosai ta ƙara kima a idan shi. Wannan karan ma ta sha baƙar azaba wacce ma wacce ma ta fi ta farko don wancan ya kafa kafa ne wannan ko sakin jiki yayi Bayan Yanis ya bata kulawar da ta dace a hankali a hankali abin ya bi jiki. Yanzu ya daina tsoron taɓa ta don ta sakar mai ragama tunda ta gane shi ɗin mabuƙaci ne. Wata na zagaya Zinat ta ta jiran period shiru har kwanakin shi suka wuce tsabar farin ciki. Sujjadar shukuriya ta yi tun kafin ta tabbatar tana fita practical test. Abun gwaji ta gwada tsabar farin ciki kuka ta saka tana cikin yi Abdullahi ya Jin tana kuka ya baro aiki ya zo don jin ba'asi don ya tadda abin farin cikin da ya sa shi ɗaukar ta. Ya ringa tura ta kamar ‘yar tsana sai da ta ce ya yaya jiri ka bari sannan ya tsaya ya rungume ta. Yaya zan yaya zan faɗa wa Twini ok Diamond bari mu koma gida tukunna. Ba su koma gida ba sai da suka je ya jido uban kayan babies ta ringa mai dariya. Yaya cikin wata ɗaya ne fa. Ya yi sauri Ya yi sauri a yi siyayya, bai kula ta ba sai da ya sai kaya mai isar shi tukun suka koma gida. Gaba ɗaya wannan ranar babu wanda ya sa shi cikin daɗin rai. ba shekaru tun da sassafe Akif ya ba mu akan ya karɓo sallama yanzu Akif jikin naka ya warke ne da za ka damu sai an sallame ka? dole kana buƙatar hutu. A Akif ya dage dole sai da Amma ya tafi wurin likitan don ta zo ta duba shi a sallame shi. Tun da ya dage su koma gida, da sauri Akif ya sauko ya ɗauki wayar shi Amma ya lalubo lambar Zulaihat. Ya tura mata test akwai maganar da yake so su yana son ganin ta a sashen Akif nan da ƙarfe goma. Yana turawa ya goge ba ɗau lokaci ba ta yi reply da to Hamma insha Allah zan zo. Nan ma ya goge. Ƙarfe tara a gida ta yi musu hamma ya raka shi har ɗaki sai da ya ga zai shiga wanka ya mai salama kan zai wuce ofis akwai aikin da zai yi. Kuma suna expecting wasu baƙi. Godiya aikin ya mai sosai. Zulaihat na ganin tara da rabi ta je gurin Amma da ke zaune ta yi shigum ɗaki. Da kin ganta kin san abin duniya ne ya ishe ta. Zama tai tana ɗan janta kafin ta kalli lokaci ta ce Amma bari in ji hamma ke kira na. Tana gyara zaman hijab ɗin jikinta. Amma ta ce Amma kuma Sai kuma ta yi tunanin ƙila akan maganar sakin ne sai ta ce jiki na ɗauka da nan za su zo ai. Har Zulaiha ta kai kofa sai Amma ta ce kiran ke a saƙo ya aiko min. Ta faɗa tana dawowa za ta nuna mata sai ta ce kar ki damu bari in kira shi mu ji. Kiran Hamma ta yi ta yi yuza bisi dole ta takura. Dole ta hakura ta ce je ki kar ɓata mai lokaci. Fita ta yi tana Amma sai na dawo. To dota Allah ya tsare. Ko da Zulaihat ta fito sai zuciyar da ke bata me yasa Amma zai ce ta zo sashen Agib? Ko dai mai ba fulawa ruwa ta tambaya don Allah ka ga shiga Amma nan? Sannan Hajiya, Alhaji ya samu lafiya a ce ya ƙarfin jikin nashi alhamdulillah kawai ta ce. Tana kara tambayar shi Amma ya amsa mata da i tun ɗazun gurin tara suka dawo da mai gida. Na gode ta ce ba tare da ta jira jin ƙarshen zancen ba. Akif na zaune yana kallon harabar gurin ya ga tahowarta da sauri ya nufi ƙofar ya ɓuya. Da Salama ɗauke a bakin da ta shigo ta jawo ƙofar ta wuce falon. Kulle ƙofar ya yi ya zare a jikin shot nikar da ke jikin shi. Tana shigowa ba ta gansu ba sai dai tunanin ta je ɗakin. Sai zuciyar da ta kwaɓe ta ƙarshe ta tashi ta nufi ɗakin kamar wacce ƙwai ya fashewa a ciki. Haka ta ji bugun zuciyarta ya canza dakewa dai ta shiga ɗakin da Sallama. Sai dai bata yi nisa ba ta ci birki ganin babu kowa a ɗaki. Ƙarar kulle ƙofa ta ji da sauri ta juya suka ba haɗa ido da shi. Wani irin dakiya ta ji ta zo mata ta ce malam lafiya? Buɗe min ƙofa in fita. Cire makullin ya saka a aljihu kafin ya ƙaraso inda take. Ko kaɗan bata tsorata ba don tana da yaƙinin cewa tunda ya sake ta bai isa ya taɓa ta ba. Malam buɗe mun ƙofa in fita in je. Hamma yana jira na. Wata dariya ya ce, Babu wani Hamma da ke jiranki, ni ne na miki mesej ta wayarsa, saboda na san in ni na kira ki ba zuwa zaki ba. Ƙwarai da gaske, kuma yanzu ma ka buɗe min ƙofa in fita, tun muna mobi da kai kafin in tara maka jama'a. Saukin ma shi ne sunan ɗakin nan ihun ka banza, in za ki huni kina kwara baki babu mai jin ki a sai dai ni da ke cikin ɗakin. don gaba ɗaya komai da ke ɗakin nan soundproof ne. A taƙaice na kira ki nan ne don in koya miki hankali. A kan abin da kika yi min kike tunanin kin ci bilis wallahi ki isa ba. Wata dariyar rainin wayo ta da ta sa zuciyar 'yan mazan ƙara yin sama. Ya ko ta yana faɗin duk makircin da kike min ina ƙyale ki. Ba don kin bi ƙarfina ba ne a'a. Ina ƙyale ki ne don na san kina yi ne don in kula ki. shi ne kika je kika haɗa ni da mahaifiyata to wallahi wannan karan sai na sa kin yi da na sanin abin da kika aikata min dan nan gaba ko suna na kika ji an ambata sai kin shiga nutsuwa da baki shirya ba wallahi ka ji kunya kuwa ka shiga losarin namiji tunda sai da ka haɗa da dabara dan in zo ka doke ni mene maka ni kika tambaya me ma ni bai miki Me ma ni baki min ba, banda tsabar makirci da munafunci. Kin san duk wata sai an miki kin san duk wata sai an miki allura amma kike zaman ki a gida don ki jaza min bala'i. Kuma har kike da bakin tambayar me kika yi? Yau na ƙara tabbatarwa ke macijin Sari Kanoge ce. Yarinya ƙarama da ke kin bikin ruguza min rayuwa. Na tsane ki Zulaihat, na tsane ki, dakata. Ta faɗa cikin ɗaga murya, ban zo nan don saurarar wani ƙarin baƙin ciki daga gare ka ba. Kar kuskure ki sake katse ni ina magana, yau ni ne mai cewa ke kuma dole ki saurara. Ba zan saurare ka ba don babu dole a cikin lamarin nan, kuma wallahi ka sake ni, ka sake ni ko. Ta ciro da tana ƙoƙarin nemo lambar amma bincike wayar ya raɗa ta da ƙasa. Ya ce dole ki saurare ni kuma ki ji duk abin da zan faɗa. Hankaɗa ta yi ta taga kafin ta yi tsaye ya ce na tsane ki tsana mafi tsanani. ki na rasa ƙima da daraja ta idon mutanen da duk duniya ba ni da tamkarsu. silarki na fara samun saɓani da mahaifiyata. A ki na yi disappointing mutumin da nake ma kallon mahaifi don ya yi min duk abin da wani uban ƙwarai zai yi wa ɗansa. A sanadinki na rasa wani sashi na soyayyar mahaifiyata. A kuma kanki ta fara fifita farin cikin wani ta danne nawa. Sannan a sanadin ki ta nemi ta min baki don haka ba zan taɓa yafe miki ba. Ba dai a sanadina ba, a sanadin rashin karɓar ƙaddarar ka, duk abubuwan nan suka faru. Kuma wannan shi ne hukuncin da ya cancanci lusarin mutum kamar ka. Wani irin tafka ya mata lokacin da ya jefa ta saman gadon tunda ta ga ta tashi da sauri Matsowa yake tana masa waɗi da faɗin a'a yaya ka ji tsoron Allah ka tuna Allah yana kallon ka. Oh really? Kin san da hakan kika ruguza min rayuwa? Kin san da hakan kike nema ki haɗa ni da ahalina? Girgiza kai take yi ta rasa abin da za ta ci mishi. A duk duniya na taso ban da kamar abu uku. Amma mahaifiyata, Hamma mahaifina, Anti Murja ‘yar uwata. Allah ya kawo zinar ta ciki wani gurbi a rayuwata dab da zan samu cikar farin ciki kika datse duk wani connection a sannan baki tuna Allah na ji na gani ba wallahi yaya babu abin da nayi yaya ka rufa min asiri kar ka ci zarafina kar ka manta ni amana ce a gare ka ka rufa min asiri kar ka keta min haddi don Allah ta ƙarasa da kuka tana haɗa hannu Binciko ta yi ba tare da wata-wata ba ya fara ƙoƙarin raba ta da hijab ɗin da ke jikinta. Cikuikuwar hijab ɗin ta yi tun ƙarfinta. A ƙoƙarin hana shi cirewa ƙarfi ya sa mata ya cire hijab ɗin ya jifa da shi faɗi take yaya. Wallahi shaiɗan ne yake son yin galaba a kanka kar ka bari ya kai ka ya baro ka. Ka yi tunani yaya abin da kake shirin yi zai zubar maka da sauran ƙimarka. Yaya duk abin da ka wa ɗan wani za a yi wa naka. Amma ba za ta yafe. Kwaɓe mata baki Nan da nan jini ya fara fita a gefen bakin ya kashe. Ya fashe, hakan ya sa ta sakin kuka. Na faɗa miki yau ne zan yi magana ke kuma ki saurara. A yau ina so in gwada jarumta ta a kanki. Ina son tabbatar da cewa shin ni ɗin ragon namiji ne ko a'a. Na tuba, wallahi kai ba rago ba ne. Daga baya kenan, yaya, don Allah ka ƙyale ni. Na maka alƙawarin wallahi zan fita a rayuwarka ba zan sake dawowa ba. Zan ma yi tafiya Zan ma tafi ni da Nadiya mu bar ƙasar nan baki ɗaya. Mun yafe maka dukiyar mu ma da ke Mun yafe maka dukiyar ma da wallahi ba ma so. Amma ya kamar rai kar ka raba ni da mutunci na roƙe ka. Garin ta ishe shi da surutu ya manna bakin shi a nata yana fuskar gashin kanta da ke kwance. Wata irin sumbata yake mata cike da zallar mugunta. Yana taune mata baki ba tare da ya kula da fasa mata bakin da ya ba. Dagote cak yana laliban zip ɗin jiki rigar sai zillewa take. Da ƙarfi ya ɓalle zip ɗin. Ganin zai ɓata mai lokaci ya bincike rigar. Tun yana ƙoƙarin neman hanya har ya shiga a hankali ya gaji. Ganin wankin hula na shirin kai shi dare, ya sa shi tattara ƙarfin shi bayan ya tabbatar da ya gama saituwa. Wani irin cizo Zulaihat ta sakar mai ita ma jin wani zafi da bata taɓa tsammanin akwai shi ba. Kuka take tana roƙon shi Allah annabi kafin ta Kafin ta fara ji ba wani sarki sai Allah Agif fa. Bajinta yake. Hannunta ta hannunta ta sa tana dukan ƙirjin shi tana Allah ya isa bana son ka na ne ka mugu azzalumi. Duk abin da ya zo a bakinta kawai take faɗa. Wallahi sai na faɗa wa amma ka rabu da ni. Wayyo fafa zan mutu mamma amma zai kashe ni. Tuni dan Allah ki dawo wallahi na haƙura na bar miki shi ɗan iska ne. Tun tana iya magana har muryarta ta dishe kwata-kwata ma bata san me take faɗa ba. Shi kuwa Akin ma tuni ya manta me ya kai shi rasa inda zai sa kan shi. Ashe masu aure abin da suke ji kenan? Nan fa ya shiga shi wa iyaye da kakannin Zulaihat albarka. Ya ringa yi wa Sa'amma addu'o'i yana ƙarawa, albarkar da ya shi wa Zulaihat ko ba za To masu sauraro anan zamu mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni.